Hausawa Top TV tashar al'umma. Allahu Akbar. Dr. Rabi Musa Kunkuso ya sanya wa Abba gida-gida da kuma kwamarar Aminu Abdulsalam albarka a satifiket ɗinsu da aka ba su na shaidar lashe zaɓe na jihar Kano a mazauninsa wato na Abba gwamna shi kuma wato dubitansa. Bayan Abba gida-gida ya karɓo satifiket ɗin nasa. wato wanda hukumar INEC ta ba shi a ranar Laraba, inda babu shakka daga nan babu inda suka zarce sai gidan Kwankwaso, inda suka je suka mika masa wannan satifiket, inda Kwankwason ya sanya masa albarka akan wannan satifiket. Babu shakka abba gida-gida da shi da kuma Aminu Abdulsalamu suna matukar girmama Kwankwaso, dukkan tsarukan da suke kai suna yi ne a bisa tsarinsa. babu shakka suna girmama shi da bashi daraja kamar yadda ya ɗauke su ya mai da su wasu abubuwa da ba su taɓa tunanin za su zama ba kamar da ku sani kwankwaso shi ya tsaye da abba gida gida da kuma kuma Aminu abdulsalamu a mazaunin 'yan takara na wato gwamnatin jihar kano inda kuma cikin ikon allah allah ya ba su nasara suka kada dukkan 'yan takarkarin da suka fito a jihar kano A halin da ake ciki, Abba Gida Gida ya yi maganganu masu ratsa zuciya yayin da ya karɓi wannan satifiket, inda ya ce da yardar Ubangiji zai yi wa kanawa aiki abubuwan da suke bukata duka za a ba su shi, musamman ilimi, lafiya da kuma ruwan sha da dai noma da sauran abubuwa makamantan haka wanda al'ummar jihar Kano suke buƙata zai ba da su. Sannan Abba Gida Gida ya ci alwashin cewa da shi da mataimakinsa ba za su sanya matansa a cikin harkar gwamnati ba ko 'ya'yansu don haka al'ummar jihar kano su za su amfana da wannan mulkin hasu inda ya godiya ga dr rabi'u musa kwankwaso inda ya yabe shi wajen yadda yake tafi da tsarikansa na siyasa inda abu gida gida ya ce babu shakka za su yi amfani da kwakwalwar dr Rabi musa kwankwaso wajen ciyar da kano gaba wajen shawarwari da dai dukkan abubuwan da ya kamata. Babu shakka wasu na ganin cewa dama tun can ba wanda aka zaɓa illa kwankwaso, abban dai an tsaye da shi ne, amma kwankwaso aka zaɓa. Al'umma da suke mayar da martani sukan ce, to sai me in ma kwankwason aka zaɓa, dama ai don kwankwason aka yi abba, don an zaɓi kwankwaso me a ciki, ai an san irin abubuwan da yawa Kano, da haka ko shi ɗin aka zaɓa. ai an samu ci gaba saboda abubuwan da ya kawo za su kuma bayyana a jihar Kano. Kowa ya san Dr. Rabi Musa Kunkuso da kishin jihar Kano da kuma yanda yake so 'ya'yan talakawan da ba kowa ba su zamanta wasu. Yanzu ka ɗauki waɗanda aka ɗauke su suka fita karatu da ba 'ya'yan kowa ba ne amma wasu daga cikinsu yanzu sun samu kansu a gurin da ba su taɓa tunanin za su je ba. Kai ko a ɗauke ka a kai ka ƙasar waje kai karatu baka taɓa tunanin a ahalinka wani zai iya zuwa ba sai gashi kana ɗan talaka fitik silaga rabi musa kunkuso ka je ƙasar waje ka yi karatu kuma ba don ma rashin ci gaba na gwamnatin da ta wuce ba a ce irin waɗannan yaran kamata ya yi fafutuka wajen nema musu ayyukan da za su dogara da kansu da dai sauran abubuwa amma sam a wannan tsari sai abin ya zamanto bai wato ci gaba ba yadda ya kamata ya Allah muna roƙonka wannan gwamnati da ka ɗauka ka ba Abba a jihar Kano Allah kai masa linzami ka yi riko da hannayensa da sauran 'yan majalisu da aka zaɓa wajen ciyar da Kano gaba da kawo abubuwan da za su zamanto farin ciki ga Kanawa. To masu wurare me za ku ce a dangane da wannan rahoto yadda kwankwaso ya sanya wa Abba gida gida da kuma Raɗamina Salamu albarka a wato satifiket ɗinsu da INEC ta basu na shaidar lashe zaɓe a jihar Kano. Muna jirgin shahirayen kun gode.